بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة النوح أنسى سوكر دائتا أمكا daga manufofin surar bayanin yadda masu da'awa za su yi kira zuwa ga addinin Allah daga cikin kissar Tafsiri إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم حقيقة mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa yana kiransu don yi tsoratar da su azaba mai raɗaɗi saboda abin da suke kai na shirka da Allah. قال يا قوم إني لكم نذير مبين sai annabi Nuhu ya ce wa mutanensa, Ya ko mutane na, ni mai gargaɗi ne a bayyane a gare ku game da wata azaba da take jiran ku idan har ba ku tuba zuwa ga Allah ba. An i'budu Allah wattaquhu wa ati'un. Abin da gargaɗi na ya ƙunsa shine in ce da ku, ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da kowa a wurin bauta kuma ku ji tsoronsa ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar haninsa kuma ku yi min biyayya a cikin umarnin da nake muku يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون tabbas idan kuka aikata haka Allah zai gafarta muku zunubanku waɗanda ba su da alaƙa da haƙƙin bayi kuma ya tsawaita lokacinku a rayuwa zuwa wani lokaci iyakantacce a wurin Allah sai ku raya ƙasa matuƙar kun tsaya a kan haka haƙiƙa mutuwa idan ta zo ba a jinkirtawa da kun san haka da kun yi gaugawa zuwa ga imani da Allah da tuba daga abin da kuke kai na shirka da bata قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا annabi Nuhu ya ce, Ya Ubangiji, haƙiƙa na kira mutane na zuwa ga bautarka da kaɗaita ka, dare da rana babu fashi. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا amma kirana bai ƙara musu komai ba sai gujewa da nisa daga abinda nake kiransu zuwa gare shi واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا kuma duk lokacin da na kirawo su zuwa ga abin da zai sa a gafarta musu zunubansu na bauta maka kai kadai da yi maka da'a da yi wa manzon ka da'a sai su toshe kunnuwansu da yan yatsunsu domin su hana kansu jin abin da nake faɗa kuma su rufe fuskokinsu da tufafinsu don kada su ganni kuma sun ci gaba da abin da suke yi na shirka sannan sun yi girman kai daga karbar abin da nake kiransu zuwa gare shi da miƙa wuya gare shi. ثم إني دعوتهم جهارا sannan ya ubangiji na kirawo su a bayyane ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا sannan na ɗaga sauti na gare su domin na isar musu da saƙonka kuma na kirayo su a kuma na kirawo su da sauti ƙasa-ƙasa na yi amfani da salo kala-kala فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا na ce da su ya ku mutane na ku nemi gafarar Allah ta hanyar tuba gare shi hakika shi mai tsarki mai yawan gafara ne ga zunubban duk wanda ya tuba gare shi daga cikin bayansa yursilis samaa alaikum midrara tabbas idan kuka aikata hakan Allah zai saukar muku da ruwan sama akai-akai duk lokacin da kuka buƙaci hakan fari ba zai same ku ba. ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا kuma ya ba ku dukiya da ‘ya'ya masu yawa kuma ya sanya muku gonakin da za ku rika ci daga ‘ya'yan itacensu, kuma ya sanya muku ƙoramun da za ku rika shan ruwansu, kuna shayar da shukarku da dabbobinku. ما لكم لا lillahi wa To me ya same ku, ya ku mutane na, ba kwa tsoron girman Allah kuke saba masa babu abin da ya dame ku. وقد خلقكم أطوارا alhali ya halicce ku mataki bayan mataki daga ɗigon mani sannan gudan jini sannan kuma gudan tsoka ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً shin ba ku ga yadda Allah ya halarci sammai guda bakwai ba wata saman akan wata wa ja'ala al-qamara nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja kuma ya sanya wata a cikin saman duniya yana mai haske a cikinsu kuma domin ya haskaka wa mutanen da suke bayan ƙasa kuma ya sanya rana ita ma ta zama mai haske. Wallahu ambatakum من الأرض نباتا Allah ne ya halicce ku daga ƙasa ta hanyar halittar babanku annabi Adam daga turbaya, sannan kuma kuna samun abin da za ku ci daga abin da turbayar take fitarwa. ثم fiha wa yukhrijukum ikhraja sannan ya sake komar da ku cikin ƙasar bayan mutuwarku sannan ya sake fitar da ku domin tashin alkiyama fitarwa ta haƙiƙa والله جعل لكم الأرض بساطا Allah ne ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa kuma a shirye don zama a kanta. Litasluku minha subulan fijaja. Kuma da fatan za ku bi hanyoyi masu faɗi da yalwa a cikinta don neman halal. قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا annabi nuhu ya ce ya ubangiji hakika mutane na sun saba min cikin abin da na umarce su da shi na kaɗaita ka da bauta maka ƙananansu sun bi shugabanninsu waɗanda kai wa ni'imar 'ya'ya da dukiya abin da ka yi musu ni'ima bai ƙara musu komai ba sai bata. makaru makaron kubbara. kuma manya daga cikinsu suka ci gaba da yin makirci makirci mai girma ta hanyar tunzura ƙananansu su yi wauta ga annabi Nuhu. وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا suka ce wa mabiyansu kada ku bar bautar allolinku kada ku bar bautar gumakanku su ne gunkin wadda da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasra وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا حقيقه sun batar da mutane masu yawa da waɗannan gumakan nasu ya ubangiji kada ka ƙara ma waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar zarcewa akan kafirci da sabo komai sai ɓacewa daga hanyar gaskiya مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا sakamakon laifuffukan da suka aikata aka nutsar da su a cikin ruwan dufana a duniya kuma aka shigar da su wuta bayan mutuwar su kai tsaye ba su samu wasu mataimaka ba koma bayan Allah da za su tsayar da su daga nutsewa da azabar wuta وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا sai annabi Nuhu ya ce yayin da Allah ya ba shi labarin cewa babu wanda zai yi imani da shi daga cikin mutanensa sai wanda ya riga ya yi don haka sai ya ce ya Ubangiji kada ka bar wani mai kai kawo ko yin motsi daga cikin kafirai a bayan ƙasa. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا تبس Ubangijinmu idan ka bar su, ka jinkirta masu za su batar da bayan ka muminai, kuma ba za su haifa ba sai fajiri wanda ba zai yi maka da'a ba, da mai tsaurin kafirci wanda ba zai gode wa ni'imarka ba. Rabbi ighfir wa liwalidayya wa liman دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تباراً ya Ubangiji ka gafarta min zunubaina kuma ka gafarta wa iyayena kuma ka gafarta ma duk wanda ya shiga gidana yana mai imani kuma ka gafarta wa muminai maza da mata kuma kada ka ƙara ma waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da saɓo komai sai hallaka da asara